العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوشا hudu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biyu a wannan gari na Kaduna a wannan unguwa ta tudun wada a masjid ahalil baiti wasu sahaba a layin Hausa a daidai bayan sallar isha'i muke ci gaba da ƙoƙarin bayanin yadda ya sauwaka gare mu na bayani akan littafin Allah subhanahu wa ta'ala a jiya mun yi wani tsokaci wanda za mu ƙara yin wannan tsokacin shi ne mun ce lalle ƙasar nan tana buƙatar adalci ta kowane ɓangare wanda adalci shine ne yake zaunar da kowace irin al'umma lafiya manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ya tashi wani sahabi daga cikin sahabbai ya je ya karɓo da suka yi rijejeniya da su da yahudawa da suke noma gonakin musulmi a madina domin mutane ne da sun iya noma da ya je sai suka wari wani abinci suka ce wannan za su ba shi abinda suke so idan ya je ya ce ma annabi amfanin gona bai kyau ba da suka faɗi wannan maganar sai manzan Allah yake ce musu kun taɓi ya kun yan uwan aladu ɗan ƙara shi kaɗan kun taɓe ya ku ‘yan uwan aladu ya ce ba wanda na tsana na ba na so in gani a bayan ƙasa irinku ya ce amma ƙiyayya ta da ku ba ta sa abin da ba ku yi ba in ɗora muku in ce kun yi ya ce kuma ba wanda nake so nake ƙauna a doron ƙasa kamar ‘yan uwana musulmi amma soyayyar da nake musu ba ta sa abin da suka yi in ba su kariya in ce ba su ba bi wannan bayanin sai suka ce masa ai da irin wannan adalcin ne Allah ya tsaye da sammai da ƙasai don haka Allah ya ce wasu sama a rafa'aha wa wada mizan sannan ya ce mana Allah ta tsagau fil mizan kada mu wuce gona da iri a cikin wannan mizan sau jiya mun yi bayani a bara idan ba a manta ba wannan suka saurari tafsirinmu da aka sa a kada fm da muka zo bayani akan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin sai aka ce muka yi wasu bayanai muka yi bayani dogo cewa akwai bambancin sahabin annabi da munafiki ba abin da ya hada munafiki zama sahabin annabi bal ma munafiki ko musulmi bai zama ba dan qur'ani ya kafarta shi wanda bai zama musulmi ba ta yaya za a iya samu darajar sahabin manzon Allah sai suka ce ba za su sa ba domin mai mun taɓa wata aƙida a ciki har ma aka ce na saba ƙa'idoji na tafsiri domin jama'ata ta ba da ƙa'ida cewa ga ƙa'idojin da za a yi tafsiri na ce sai dai in gamsu na saɓa ƙa'idojin jama'ata amma ba ƙa'idar da malami suka ajiye cewa za a yi tafsiri a kanta ba bayan an yi haka in ba ku manta ba a dai baran sai ga wani malami a wata tasha daga cikin tashoshi ita ce aitv ya fito karar a da yake karatu wani ya buɗe baki ya zagi mu mughiratu bin shu'ba kuma shi ma ya buɗe baki yayi maganganu akan matar manzan Allah wanda kowa ya san yadda ahlus sunna suke girmama sahabban annabi da matan manzan Allah aka yi haka to da muke cewa sai gashi bana an ce wannan dokar tana aiki to in adalci ake so a yi ta akwai wanda suke a takin din aƙidar sunna ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki da kuma ita hukuma ta kafafin watsa labarai in ku aka ba wasu dama su yi aka hana wasu to lallai muna fahimtar akwai rashin adalci kuma wannan rashin adalci shine abin da zai ƙara dumama ƙasar a lokacin da take dumama kuwa abu na biyu kar a manta demokuraɗiyya ake yi a demokuraɗiyyar nan an ce ko tsumburbura mutum ya ga dama zai bauta mata ya bauta mata abu na uku shi ne. Allah ya wa sarkin nasarawa da alheri sama da shekaru da suka wuce kamar shekara biyar ba mu gushe ba muna masa addu'a sanda rigima ta taso kamar za a yi fada tsakanin janibi na ahalin sunna da kuma janibin masu aƙidar zagin sahabbai ya kira zama da tattaunawa aka zo aka yi zama na farko wanda sidin yana nan cd ya yadu akwai wanda ya ce ma har intanet ya shiga ya ga wasu sun saka shi munazaran ya kalla abinda muka zo aka tattauna a kan shi mu ahalin suna mun yadda shugaba a cikin al'ummar manzan Allah na farko bayan wucewar manzan Allah shi ne sayidi abubakar sannan sai umar sannan sai usman su kuma sun ce ba su yadda ba waɗannan gazbu kwace suka yi ya ka zo aka tattauna akan wannan aka yi zibe ban ƙwarya na dalili suka kawo muka kawo daga ƙarshe ya yi bayani ya ce in ba za su gaji ba shi kuma ba zai gaji da shirya zama irin wannan ba a gaban shi su kuma suka ce a zalika mablagu na bin al'il wannan shi ne ƙarshen iya abin da za su iya faɗa na karatu idan ya gamsar ya gamsar in bai gamsar ba shi kenan sun daina zaman su yanzu dan girman Allah an maka adalci mutumin da yake da kuɗi zai yi kasuwanci da wanda bai da ko shi aka ce an hana kar yi kasuwancin wa aka cuta wanda bai da abin da zai faɗa ya ce shi abin da zai faɗa ya ƙare kai da kake da abin da za ka faɗa kuma an ce kowa ya shiru kada wanda ya magana don girman Allah wa aka yi ma'adalci wa aka kuma zalunta wanda yake da abin da zai faɗa kuma aka ce ba zai yi magana ba saboda haka abin da muke kira ga hukuma shine mu mun yadda na rantsi da Allah babu aqidar da Allah ya da abota ma Allah da ita a bayan ƙasa sai littafin Allah da sunnar manzon Allah sannan kuma akan fahimtar ƴan mazan jiya su ne sahabbai duk mutumin da ya ja da mu akan haka to abinda muke so adalcin da muke so hukuma ta yi ta kira mu ta kira shi ta shiga tsakiya ai munazara ya kawo dalili ya kare aqidar shi mu za mu kare idan muka kawo muka kare aqidar mu to za mu ci gaba da yada aqidar mu domin aqida ce da take da garanti daga Allah da manzon Allah wanda kuma bashi da hujja in an zo an tattauna to hukuma ta shiga tsakiya ya daina yada aqida shi ya daina karantarwa ya daina wa'azi wannan shine adalcin da hukuma ya kamata ta yi a zo ai wannan tattaunawa to inda ana yin irin wannan hukuma ta shiga tsakiya duk wanda ya zo da wata muguwar aqida a zo ai munazara ai zube ban kwariya na karatu da shi in bai da hujja ya daina ko ta ɗauki mataki a kan shi da wasu abubuwan sun ragu kamar yadda aka yi da ja'adu bin dirham da ya zo ya kawo wasu miyagun aƙidu a zamanin magabata aka zo aka yi munazara da shi da aka yi munazara da shi zamani ne na tabi'ai aka tara gwarazan malamai sai da aka kai shi bango ba shi da abin da zai faɗa aka ce ka tuba ya shi ba zai tuba bai na akan aƙidar shi shugaban ya ce to ku kun gama naku aikin ni kuma zan yi nawa Ranan sallah sai da ya hudu ba ya gama sai ya ce wa jama'a ayyuhan nasu da ku ya ku jama'a kowa ya je ya layyada ragon shi ta Allahu da haya kuma Allah ya karbi layyan ku fa inni mudashhin al-yawma bil ja'd bin dirham Ni kuma yau zan zabba ja'd bin dirham saboda ya zo da aqidar ta sabawa ta musulmi wannan shine saboda haka ba wani wanda muke din tsoron shi a duniyar nan billahi allazi la ilaha illa huwa ko lahira aka gayyace ma aka ce mu zo mu kare akan sunna na rantsi da Allah za mu ji. saboda haka ba wani wanda muke jin tsoron shi inda wai dangane da ba sunna kariya ne babu na biyu kuma bayan wannan malaman mu suna da aikin yi malaman sunna sun sha bamban da malaman da ba na sunna ba malamin sunna zaka ga a lokaci daya shine binciken tafsiri nahau sarfu balaga Eh, usulul fiqh usulul tafsir shi kadai shi yasa sai ga abubuwa sun mai yawa mu a matsayin mu na dalibai yanzu babu wani malami namu da yake da lokacin tattaunawa da wani duk wanda ya zo mun tare mu sunna wannan kofar inda ya wata muguwar aqida ce da ta sabawa sunna wannan shine abin da muke faɗa yanzu maganar da nake yi duk wanda yake garin Kaduna ya sanni ni dalibi ne na malam Yahaya da malam Bashir kamar yadda malam kabir imam malam a cikin baitukan shi yake cewa wa hunaka shaykhay al-imamay al-huda wa ijabati fi man huma yatahattamu shaykhun bashirun salihun mutawazi'un ni'mal faqihul alimul muta'allimu ya hayahu ma yuhul ulimu bi fi kulli ilmin anta fihi muqaddamu to yanzu a waccan makarantar ba wai fa su ba ni da nake makarantar ni ɗalibi ne daga cikin ɗalibansu ɗaliban da muke karatu da su a nan ranar alhamis da juma'a sun sani sai mun gama karatu sannan in ɗibi littattafai in tafi wajen malam buhari karatu wanda malam buhari ɗalibi ne daga cikin ɗalibansu akwai irin su malam sani suna nan akwai irin su malam awal suna nan annahawi albalagi asarfi al'adabi suna nan ɗalibai ne nasu Yaushe yasa Allah sai ya ci wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbi wallazi khabutha la yakhruju illa nakira dan haka malaman mu sun yi shuka shuka ta tsuro kuma ta yi kyau dan haka duk wani dan hayaniya ba su da lokacin shi duk wanda ya taso mu mun tare musu mun isa wannan shine abin da zamu faɗa dan haka muna so hukuma ta yi wannan adalcin amma ba a yi adalci ba da wanda yake da kuɗin da bai da kosishi a ce an hana kowa kar kowa ya kasuwanci wannan ba a yi adalci ba gaskiya saboda haka za mu ci gaba da yin wannan kiran gobe za mu yi jibi za mu yi har sai an gyara na'am AIT ko? ok to AIT AIT a bara eh a bara kuskure ne AIT saboda haka Allah ta'ala ya shirye da mu A ramaka Allah ya jamu ne أعوذ بالله الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا وقالوا كونوا وقالوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله تعالى يأتي وقالوا سكفتا su yahudawa suka ce kunun hudan ka kasance a kan tafarkin yahudawa nan wa ƙalu nasara ma suka ce kunu nasara ka kasance a kan tafarkin nasara shi ne au wa ƙalu kunu hudan au nasara yahudawa sun faɗa sun ce ka kasance a kan tafarkin yahudanci kiristoci sun faɗa ma sun ce ka kasance a kan tafarkin kiristanci sai Allah ya ce bal wannan maganin ba haka take ba milkul bal ko wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu idan ka kasance kana kan kiristanci ko nasaranci shine sai ka zamanto shiryayye haka suka faɗa alwawu hasbu ma qablahu la mahalla lahu min al-i'rab qalu fi'l madin mabnin ala ad-damm liittisalihi bi wawu al-jama'a وواو الجماعة ضمير بارز متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل كونوا فعل أمر naqisun mabniyun ala dhamm liittisalihi bi waw jamaa wa waw jamaa fi mahall raf'in ismu kana hudan khabaru kana mansuban Au harfu atfin nasara ma'tufun ala ma qablahu ta'atalu shine jawabu talab na ainihin wato kunu don babu abin da ya masa jazma ana tunda ya zo ya samu jazma dan haka wannan ta'atalu din majzumun ne saboda jawabu ne. sai Allah ya ce kul ka ce musu wannan maganar da suka faɗa ba haka bane shi yasa busairi yake cewa Awa malam kam alaiha su. duk wata da'awa da wani zai ya kawo dalili kawai da'awa yake kuma in dai da'awa ne ba hujja ai kowa ma zai iya yi ka zo ka faɗa abu baka da hujja kai ta magana ratata wani ma ɗan rinin wayo in yi magana in ka tambaye shi sai sai maka a cikin littattafai to a cikin littattafai har da kamus na turanci shi ma ba littafi bane ko kuwa to a faɗi sunan littafin da shafin da malamin da ya littafin mana wani ma saboda barazana sai zo da littattafan ya jira sai ba zai fa karanta bai ba da shafi sai daga sai ce wannan ma a ciki an faɗa sai aji wannan ma a ciki an faɗa sai aji ai ba haka ake ba sai Allah ya ce bal ba haka bane millata ibrahima hanifa nan suka ce millata Mafulin bihi ne li fi'lin wa fa'ilin mahzufun taqdiruhu nattabi'u millata ibrahima muna bin tafarkin baban mu annabi ibrahim kuma dama san da rigima ta dari kamar yadda nan suka ce ka zamanto akan tafarkin yahudanci sai ka zamanto shirye ko ka zamanto akan tafarkin kiristanci sai ka zamanto shirye Allah ya ce bal millata ibrahima hanifa can da suka ce wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu Allah ta'ala ya yi raddin wannan sannan Allah ta'ala yake cewa ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana minal mushrikina annabi ibrahim ba kirista bane bai kan tabarkin kiristanci ba ba yahude bane bai kan tabarkin yahudanci na na al'umman musulmi ne dan haka Allah yace huwa sammakumul muslimina min qablu shi annabi ibrahim shi ya kira mu da sunan musulmi kafin zuwan manzon Allah dan ya ce rabbana وجعلنا المسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك wannan addu'ar da annabi annabi Ibrahim da Allah ya turo dan Allah shi yasa Allah ya ce huwa sammakumul muslimina min qablu shi annabi Ibrahim shi ya kira ku da suna musulmi kafin wannan lokacin Allah ta'ala yake cewa bal wannan magana ba haka take ba millata Ibrahim hanifa tafarkin annabi Ibrahim wanda yake hanif ya karkata zuwa ga bauta ma kowa sai bautar Allah shi kadai wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budu yace ni nayi bara'a ga duk abin da kuke bauta wanda ba Allah ba illa allazi fatarani sai Allah wanda ya kage halitta ta fa innahu sayahdi wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un qad kanat lakum uswatun hasanatan fi ibrahima wallazina amanu ma'ahu ko wallazina ma'ahu in qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah mun barranta da ku da abun da kuke bauta mu wanda ba Allah ba kafarna bikum mun kafirta da ku wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal bagada'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu mun barranta ba yadda za a yi a haɗa layi tsakanin mu da ku har sai kun yi imani da Allah subhanahu ta'ala kwallin kwalshi kadai naka Allah ce wa ma kana minal mushrikina annabi Ibrahim bai daga cikin mushrikai wanda yake yadda wajen ibada ya hada haƙƙin Allah da haƙƙin wani annabi Ibrahim bai yin haka sannan sai Allah ya kawo ka'ida yace ya yi. آه. وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون sannan malamai suka ce sababin wato saukar wannan ayar sannan suka yi wannan iddi'ayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya saukan masa da wannan wahayin cewa mu a matsayin mana na al'umman musulmi ko lokaci amanna billahi kun yi imani da Allah subhanahu wata'ala wannan amanna ɗin irin wannan sai da zo cikin Qur'ani so ɗaya ko talatin da uku a cikin Qur'ani shi yasa san sahabbai suka yi addu'a suka ce rabbana na sami ina inna إننا سمعنا an aminu bi أن آمنوا بربكم Allah mun ji wani mai kira yana kira a imani da kai shine manzan Allah mu kuma sai muka zo muka yi imani da kai dan haka tunda mun yi imani rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma al-abara ku ce amanna billahi mun yi imani da Allah wanda a baya mun yi maganin al'imanu billahi wa ma manu ma'ahu imani da Allah da abin da imani da Allah subhanahu Ta'ala ya kunsa sannan wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar zuwa gare mu sannan wa ma unzila ila ibrahim da abin da aka saukar zuwa ga annabi ibrahim malami sun ce Allah dama ya ce inna hadha fi suhufil ula kamar yadda babban malami ya bayani a littafin shi na tafsiri Sheikh Muhammad Aminu Shankiki adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an yace wa ma unzila ila ibrahim shine suhufi ibrahim da Allah yace inna hadha la fihi suhufil ula suhufi ibrahim wa musa yace kuma abin da ke cikin suhufi ibrahim din shine Allah yace bal tuqsiruna al hayatid dunya a a bar wannan zancin kuna fifita rayuwar duniya akan ta lahira bayan walil akhiratu khairun wa abqa rayuwar lahira ita ce mafi alheri kuma ita ce mafi wanzuwa na haka malamai suka ce duk wanda ke zaune a duniya yana ɗayan hali ne na mutumin da ya samu kanshi a cikin wannan mutum ne yana cikin tafiya a cikin ƙungurmin daji mai bala'in duhu sannan kuma ga namomin daji zakoki a ciki wanda kowa ya san yadda zaki yake da jarumta akwai sunan zakoki da yawa yanzu wani in ka ce mai hafsa sunan zaki ne zai mamaki in ka ce osama sunan zaki ne zai mamaki abbas sunan zaki ne zai mamaki don yana da sunaye sun fi guda ɗari a larabci shi abbas shi ne zakin da zakoki suke jin tsoro ko a daji don haka zaki daga cikin kwarjinin da allah ya mai wani in ya tashi zai nema abinci ba zai ji yawo ba zai jingina da wani abin ne in yi ihu ya yi ƙara kowace dabba wata kokarin ta gudu saboda ƙara sai ta kawo kanta shikenan ta jari kenan sai ta kayan shi gobe ma in ya tashi haka zai yi. to kana cikin gudu zakin ya biyo ka sai ka samu wata wawo keke rija sai ka afka kana afkawa kafin ka kai kasa sai ka wata jijiya ta yi kurosin a tsakiyar rijiyar sai ka makale da ka makale can da aka yi walƙiya sai ka ɗago sai ka ga zakin a bakin rijiya yana jira kana leƙa a ƙasar rijin sai kaga wani shirgegen maciji yana jiran ka fada igiyan da ka makale a kanta sai ga wani bera ya zo ya fara gaigaya ka kyale shi ya cinye igiya kuma kai dogon motsi igiyar ta tsinke dan Allah wanda ya samu kan cikin wannan wani irin hatsari yake ciki eh wannan fa shine halin da ni nake kai kai da kai wannan shine halin da kowa yake zaune a cikin wannan duniyar fa mutum yana zaune sai ya ji wani ruwa a gefe ya fara fitowa ashe zuma ne sai fara lasa da ya fara lasa sai ya manta ga sama zaki na shi ga ƙasa maciji na jiran shi sannan igiyar da yake kai a koda yaushe za ta yi tsinkiya mai malamai suka kwatanta da wannan suka ce abin da aka katanta da wancan zakin shine mutuwa dan haka Allah ya ce kul innal mauta firzo na minhu fa sun mulaqikum thumma na ila alimil ghaibi wa shahada na haka yace aina ma takunu idrikumul maut wala kuntum fi burujin mushayyada qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malu abin da suka kamanta da igiyan da zai zo yana cin wannan wannan igiyan shine ajalin dan adam ba zuwan dare da rana bane yanzu yake sa aka yi ta lissafi azumi saura kwana kaza yana an fara yanzu ana tunanin azumi saura kwana kada dan haka al-imamu ibnu dirayd yake cewa innal jadidaini idan mastawlaya ala jadidin adam ya hulil bila sababbi guda biyu sune al-layl wan nahar idan suka nace masabo shine saurayi ko budurwa to ka ba su lokaci ka gani duk wanda ka gani tsoho ne anan ka akwai lokacin da ba tsoho bane me ya faru zuwan dare da rana yadda wacin igiya a hankali a hankali za ta tsinki to haka ko shekara nawa za ka yi a hankali a hankali aka shekaru za su tafi sannan mai suka kamanta da shirgegen maciji shine mugun aikin ka da za ka fara zuwa ka tara tun daga kabari kafin ka je gaban Allah shi yasa Allah ta'ala ya kira duniya da duniya saboda kasantattuwar ta tasgiri daga dana ya kusanto yana kusance sai aka kira ta duniya amma mutane na taɓata lokaci a kanta da haka duk abin da za mu nema a wannan duniyar mu neme shi a matsayin wasila ne wanda za mu yi addinin Allah da shi wannan shine hatsarin da kowa yake ciki wallahi amma duk kowa yana an manta bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa dan haka Allah ya ce inna hadha la fi suhufil ula wannan yana cikin littattafai na farko shine sufi Ibrahima wa Musa sannan wa Isma'il da kuma annabi Isma'il dan annabi Ibrahim wa ishaq da annabi ishaq shi ma dan annabi ibrahim wa yaqub da annabi yaqub dan annabi ishaq jikan annabi ibrahim dan haka ake kiran annabi yusuf a ce masa alkarimu binil karimu binil karimu binil karim yusuf bin yaqub bin ishaq bin ibrahim shi ake kira annabi yusuf sannan wal asbati da kuma al asbat shine jikokin annabawan sannan Allah ya ce wa ma Musa da abin da aka ba annabi Musa nan Allah bai faɗa abin da ya bashi ba amma wasu gurare daban-daban Allah ya yi maganin cewa walqad atina Musa alkitab wal furqana wa ziya'an wa dhikra lil muttaqin ولقد أهلكنا القرون ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى wa للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون bil malamai sun ittifaqi littafin da Allah ya ba annabi Musa shine at-taura sannan wa Isa da annabi Isa dan Maryamu alaihi salatu wassalam Allah bai yi maganan abin da ya bashi ba anan amma yayi magana wasu gurare daban-daban ya ya bashi injil wa atinahu al-injil mun ba annabi Isa injila shi yasa har ranar tashin alkiyama da Allah zai ce yawma yajma'u Allahu rusula ranar da Allah zai tattaro tawagan manzanni saboda yadda ranar take sai ya kulu ma za ujibtu zai ce da na tura ku da me aka karba alu za su ilma lana gaskiya ba mu sani ba saboda yadda bala'i ya bala'i a ranar innaka anta allamul ghuyub Allah zai fara ta kan annabi Isa wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam اذكر wa عليك وعلى والدتك إذ har Allah yi maganan cewa wa allamtuka alkitabu wal hikmata wa kaza wa kaza wa kaza saboda haka sannan wa ma utiyal nabiyuna min rabbihim da abin da aka ba annabawa daga ubangijin shi wannan duk al'umman musulmi ta imani sai Allah ya ce la nufarriqu bayna ahadin minhum mu a matsayin mu na al'umman musulmi ba ma bambancewa tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah a wajen Allah wanda ya yi imani da annabawa gabaki ɗaya ya yarda da guda ɗaya to ya yarda da su ne mutanen annabi nuhu shine manzo na farko a bayan ƙasa da Allah ya yi suru amma da ya tashi magana sai ce kazzabat qaumi nuhin lil mursali mutanen annabi sun karyata manzanni gabaki daya a wajen Allah to mu a matsayin mu na al'umma musulmi sai Allah ya ce mana la nufarriqu baina ahadin minhum kar mu rarrabe tsakanin manzannin Allah mu ce mun yarda da wannan ba mu yarda da wannan ba wannan suka fi yin wannan sune yahudu da kuma su ɗaya bangaren kiristoci su wa'annan da suka tashi sai suka ce sun yi imani da annabawan Allah gabaki ɗaya amma banda guda biyu ba su yadda da annabi isa ba ba su yadda da manzan Allah ba Da haka suka kalli annabi isa suka ce masa ɗan zina wa ƙaunihim ala maryam buhutanan abima sannan shi yasa a sanna kake cewa ashhadu anna isa abdullahi wa rasulu raddi kake ga bangarori guda biyu raddi kake ga wanda suka ce annabi isa ɗan Allah ne hasha wa kalla law arada Allah an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha subhanahu huwal wahidul qahhar inda Allah ya yi nufin ya zaɓi datu da shi zai zaɓa da kan shiga wanda yake so ba wani zai zaɓar mai ba ya ce wani ɗan Allah ne to in ka ce abdullahi ka kore annabi isa ya zamanto ɗan Allah idan ka ce rasuluhu kuma ka kore annabi isa kamar yadda su suka jingina mai annabi isa ya zamanto ainihin wato ɗan zina to wannan abin da ya faru sai aka samu al'umma ta farko wanda yake manzan Allah shine mamu a sallah ko shine liman su kuma su ne mamu in ya dago daga sallah ya ce sami Allahu liman hamidahu su kuma suna cewa rabbana walakal hamd su ne wa sahabban manzan Allah sai aka samu sun fara karɓi wannan kiran farko cikin al'ummar manzan Allah Allah ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi sai yace wal mu'minuna suwaye mu'mine sune na farko Allah yace kullun amana billahi dukkan su wa'ancan mu'minan na farko sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir to yadda sahabbai basu bambance ba to dole kuma wanda yake mabiyin sahabban manzan Allah ne in ya zo wajen imani da manzannin Allah ya ɗauka dukan annabawan ‘yan saƙo ne daga wajen Allah kuma wajibi ne a imani da su sai dai kawai Allah ya fifita wani akan wani tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum daraja wa atina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus Allah ya fifita wasu akan wasu wa laqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd wa na Dawuda zabura mun fifita wasu akan wasu da haka ake da ulul azmi minar rusul daga cikin ulul azmi minar rusul ɗin kuma aka ƙara yin sikirinin aka fitar da wanda yafi kowa a sama da ƙasa shine manzon Allah da haka wani malami yake cewa laqad majjadat minhu abarra mumajjadin ala kulli ma yuhzil ladar rabbi munjadin فلا قدر إلا دون قدر محمد تداءلت الأقدار عن قدر سيدي يتي لقد مجدت منه ملائكو سنجرم من ذا الله غاين جرم معه على كل ما يهزل لدى الرب منجد akan duk abin da yake kawo taimako gaban Allah don girmama mutum sai ne mala'iku suka nemi taimako da wannan abin don su girmama manzan Allah da shi sai yace fala qadara babu wata daraja illa duna qadari muhammadin fati tana kasan darajar manzan Allah yace ta da'alatil aqdaru an qadara sayyidi ita kanta daraja tana kaskantar da kanta akan darajar manzon Allah sallallahu alaihi sallama to sannan wa nahnu lahu muslimun mu ga shi Allah da abin da kuma ya turo ai imani shi muna masu miƙa wuya ga wannan abin mun yadda mun ga musulmin aminta mun imani da ainihin wato shi sannan Allah ya ce mu fa in amanu

sanda ya ce mana ƙulu amanna billahi ku ce kun yi imani da Allah wannan ana magana ne sanda wahayi yake sauka kuma aka samu al'umma ta farko sahabban manzon Allah suka ce sun yi imani kuma Allah ya ba da shi da sun yi dan ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi sai ce wal mu'minuna mu'minan da ke tare da annabi masu ma sun yi imani dan haka da Allah ya tashi sai ce laysal birra an tuwallu wujuhakum قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه هذا قرشن آية سيتي مسو جماعة يهودا وكريستوتي da suka ce kuno hudan au nasara ta hatadu sai ce wato fa'in amanu idan ku jama'ar yahudawa da kiristoci kun yi imani bi misli ma amantun bihi da irin abin da sahabban manzon Allah suka yi imani da shi to faqadih da to kun samu shirya kenan makun mukalafa idan ba su yi imani da irin abin da sahabbai suka yi imani da shi ba sun samu shirya ba su samu ba shi yasa amantum irin wannan sai da Allah ya amfani da irin wannan lafazin cikin Qur'ani guri ɗaya har guri guda goma to abin da muke so a lura da shi shine cikin Qur'ani Allah ya ce qul ayyu shay'in akbaru shahada wani abu ne fi girman shaida a duniya idan ya ba da shaida ya ce abu baki ne baki ne in ya ce fari ne fari ne idan ya ce ƙarya ne ƙarya ne in ya ce gaskiya ne gaskiya ne in ya ce kai mutumin kirki ne mutumin kirki ne in ya ce mutumin banda ne kai mutumin banda ne sai Allah ya ce wa annabi ko an baka amsa ko ba a baka amsa ba kulillahu ka ce Allah ne Allah in ya ce kai mutumin kirki ne ta zauna da yadda wani zai batanci don ya bata ka layi ya durruka in kuma yace kai mutumin banda ne biyar yadda za a yi billahi la ilaha in a cikin mai za a je ko a fara farazon za a sa ka ko chemical to wallahi ba abin da zai tsarkake ka a wajen Allah in ba Allah bane ya baka taskiya to sahabban manzon Allah Allah ya ba da shaida cewa da gaske suna da imani dan ya ce in waɗannan sun yi imani irin imanin sahabban manzan Allah to sai ce sun samu shiriya shi yasa su da Allah ya tashi tun daga can sama saman sama a amintun man fi sama'i an yursila alaikum hasiba to wanda yake saman sama aka turo daga can saman sama aka zo makarantar da tafi kowace makaranta daraja ita ce makarantar manzon Allah Allah ya kalli waɗannan mutanen ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su yadda ta bangare biyu aka samu kai ka ce ka yarda da Allah abu ne mai sauki amma ka samu garantin Allah ya yarda da kai abu ne mai wahala duk ko wanda kaji Allah ya ce ya yarda da shi to babu yadda za a yi ba kai tasba ba kai azba Allah ya yarda da kai ba zai taba yiwa ba to shi yasa a Qur'ani da Allah ya tashi amfani da kalma ta kira ta nida'i yana ce mana ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu sai da Allah ya amfani da wannan lafazin so ɗaiɗai har su 88 cikin ƙur'ani ya yi hallari na amanu waltan zurna su ma ƙaddama ligari wata ƙulla inna Allah kabiru bi mata amalu ya yi hallari amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ya yi hallari na amanu idan nubi a lissa lati min yomil jama'ati fas au ila zikirin lahi ya yi hallari amanu la ta ƙaddimu bai ne dai lahi wa rasuli ya yi hallari na amanu kumu ƙawami na lillahi bilkisi shuhada ya yi hallari na amanu Lata ƙulura ina wa qulu dunna ya ayyuhal atiiu Allah wa atiiu rasula wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum haka Allah ya ta amfani da ya ayyuhal ladina amanu su 88 cikin Qur'ani to duk wanda ya fara imani cikin al'ummar annabi sahabban manzon Allah sun riga shi kuma su kaɗai ne Allah ya bada shaidar imaninsu ya ce ula'ika humul mu'minuna haqqa wa'annan su ne masu imani na gaskiya ni da imani na da naka da imanin malaminka da na malamin shi sai dai ko a yi kyakkyawan zato amma su Allah ne ba da garanti ya ce ula'ika humul mu'minuna su ne masu imani na gaskiya to shi yasa nan yace fa in amanu in kun yi imani bi misli ma amantum bihi da abin da sahabbai suka yi imani da shi to kun samu shirya to shi yasa wannan imanin na sahabbai da Allah ya ba da shaida cewa lallai da gaske sun yi imani ba wasa ba ne ba ƙarya ba ne da gaske sahabban mannan Allah sallallahu Alaihi wasallama sun yi imani sai ya ce mana wa manya sha'iƙin rasula wanda ya saba wa manzan Allah min ba'adi ma ta bayyana lahul huda bayan shirya ta bayyana gare shi sai ya ce wa in ghayra sabilil mu'minina sai bu wani tafarki wanda ba na mumine ba su waye mumine da nassin qur'ani sahabbai sai Allah ya ce ni wallahi ma tawalla za mu karkatar da shi mugu hanyar da ya karkata sannan wa nuslihi jahannam sai mun kona shi a jahannama ranar alkiyama sannan wa sa'at masira kuma wuta tayi muni sai malamai suka ce ayan nan tana magana ne farkon wannan al'umma su ne sahabban manzon Allah dan Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la kulu buyutan nabi kada ku je ku shiga gidan annabi inda nan Allah idan ka je makka ko madina akwai gidan annabi kenan a sai da annabin yake da rai yana da gida akwai kuma masu imanin da suke zuwa su je su shiga ba zai su shiga gidan wayannan masu imanin na farko su ne Allah yake magana cewa fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw idan kun yi imani da irin abin da wayancan masu imani suka yi to kun samu shirya shi yasa tsakanin sahabin annabi da Allah babu wanda ya shige su tsakiya duk abin da sahabi zai ba zai fita daga ɗayan biyu ba in ma yi ma Allah ko yi ma annabi idan Allah ya yi ma ko annabi akwai matakai guda biyu shi annabin kafin ma sahabin ya yi masa laifin an ce fa'afu anhu in an maka ka yafi sannan in Allah aka wa an dorawa annabi an ce wasu daga firlahu ka neman musu Allah ya yi musu gafara sannan na uku Allah ya ce wa kun fil amri ka kira su ka dinga shawara da su yanzu dan Allah ya kake tunanin matsayin mutumin da in yi mu annabi abu kafin ya an ce annabin ya yafi sannan in Allah ya yi mu annabi aka dora mu aka ce ya neman masa gafaran Allah shi yasa wani lokaci Allah da kanshi zai faɗi sun yi laifin sai ya gama faɗa ya gama faɗa idan kana jin haushin su kana cewa yawa ai sun sai Allah ya zo da kanshi ya ce ya yafi ba shi shikenan ba yakin uri da aka je annabi ya ɗauki mutum hamsin ya ɗora kan dutse ya ce ko mun sako ko an yi nasara ko mun yi nasara akan mukar wanda ya sako da aka zo aka ga ganima ta fara sauka mutum arba'in suka sako wannan wa suka saba manzan Allah suka saba ma da Allah ya tashi yana faɗan cewa laqad sadaqakum Allahu wa'adahu istahsunahum bi'izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun sai yace minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum bayan Allah ya gama faɗan laifin sai ce wa laqad afa Allahu ankum ni Allah ni kuka wa laifin kuma na yafi muku ni yanzu kai kayanka ne littafin ka ne ka zo da shi sai wani yara haya haya haya sai ka ce ka yafi kai wani yana baya sai ta sai ce billahi allazi ba za a yafi ba sai ya biya ina ruwan shi kayan shi ne ba na shi bane shi shigi to dan adam ma ba a iya mai shishigi amma akwai wasu Allah suke wa shishigi Allah subhanahu wata'ala suke mashi shishigi. yakin hunain da aka je bayan sun gudu Allah ya faɗi cewa ba su kyauta ba sannan ya zo ce shi Allah ya yafi to sai me ba wani abu to shi yasa duk abin da sahabi zai yi Allah ya ba mu ka'ida ya ce Muhammadun Rasulullah ya ce wallazina ma'ahu wanda suke tare da annabin ashidda'u alal kuffar suna da tsanantawa akan kafirai shi yasa sanda aka yi kwami da sarkin farisa ya ji bala'i ya yi bala'i ya gudu ya je kasar sin ya ce sarkin kasar sin ya taimaka masa da sojoji domin sahabban annabi sun zo sun kwace mai kasa ya ce to kasan fa ba a faɗa da mutum sai an san siffar shi mai siffar su ya ce eh to gaskiya dai na rike abu guda ɗaya mutanen nan billahi lazi ba sa jin tsoron mutuwa ya ce to kai in ba rigima ba ya za ka je kai fada da mutumin da bai jin tsoron mutuwa ya ce ai ma ba zan iya gaba da gaba da mutanen da in suka kalli dutse duk girman shi suka ce sai sun cire shi ba sai sun cire shi dan sabon manan Allah sun yi wannan karfin a duniya duk wanda suka damfara suka ce sai sun karya shi akan mulkin shi saboda addini sai sun karya shi shi yasa suka je wani gari da suka je wani gari sarkin garin ya kalle shi yana ɗauka yau ce ka san haka ake ɗauka? in an ga kana daukan harkokin addini sai wani ya dauka to rashin abun yi ne da kana da abin yi ba za ka tsaya ka bata ma kanka lokaci ba yace idan kuɗi suke so zai ba su idan abinci suke so zai ba su in me suke so zai musu amsar da ta fito da bakin su suka ce masa wallahi ma ina li haza inna ma ji ji'ina linukhrijal ibad min ibadati al ibad ila ibadati rabbil ibad mun zo ne abin da ya kawo mu shine sai mun fitar da bayan Allah su daina bautawa bayan Allah su koma su bautawa ubangijin bayan Allah aikin da ya kawo mu kenan shi yasa yadda mai aqidatul mu'min ya kawo jabil al dazairi annabi ya rasu gabaki daya kilomitan da ya ci bai wuce miliyan 1 da yan kai ba dan addini bai wuce jaziratul arab ba kuma kowane annabi da Allah ya turo annabi Musa da attaura bayan ya tafi annabawan da suka zo sune suka dauki attaura suka ta gaba da karantar da ita to bayan annabi babu wani annabi da zai zo kuma annabi Musa ba annabin duk duniya ba ne amma manzan Allah annabin duniya ne waye zai ɗauki addinin ya karantar su ne sahabban manzan Allah sune ne suke makwafin wa'incan mutanen shi yasa duk inda ka ga addinin musulunci a duniya sahabbai ne suka ɗauke shi suka kai shi da kuɗinsu da jininsu da ransu shi yasa babu yadda za a yi ma dama muna da numfashi mu bari a taɓa mutuncin waɗannan bayan Allah mai shiru domin kariya akan wa'annan kariya ne akan addini rusa wa'annan kuma rusa addinin musulunci ne min awwalihi ila akhirih tun daga farkon shi har zuwa ƙarshen shi to tun da ko haka sahabban manzon Allah suke sai ce wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainakum masu tausayi ne tsakanin su tarahu ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalan Allah da yaddan Allah duk abin da sahabi zai za ka ga neman yarda Allah ne yasa ya kuskure tunda neman yarda Allah ne sa ya kuskure sai Allah ya ce wa annabi in sun maka abu ka yafi musu ni in sun min ka neman musu Allah ni in yafi musu sannan ka dinga kiran su kana shawara da su a cikin ainihin wato al'amarinka Allah ya dora ma annabi wannan ainihin wato aikin to shi yasa duniya ta kasu gida biyar na ɗaya Allah ya ce mana wasu sabi al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar magabata na farko muhajir da ansar wasu na cewa min daga ciki wannan min din ba min ce ba tabi'iyya tabi'iyya malamai suna cewa min ce li bayanin jinsi domin min tana zuwa da ma'anoni guda takwas a larabci saboda irin wannan ya mai cikin qur'ani gurare da yawa kamar wa man yuti illahu war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqin sai ce minan nabiyina alimul gaibi fala ala ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fajtanibu rijsan min al-awsan wajtanibu awla zur ba za ka ce a nisanci daga cikin gumaka ma in ka ce daga ciki kenan akwai gunkin da yake da ne akwai wanda yake ba da ci bane kaman wa nunazzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin in ka ce min kenan daga cikin qur'ani akwai abin da yake waraka ne akwai abin da ba waraka bane min ce da take zuwa domin ta bayani akan jinsin abu ba ta nuna sashi ba ke sa Allah ya ce minal muhajirina Da haka in ka tashi fassara kai ka ce magabata na farko muhajir da ansa yanzu dan Allah a duniya akwai wani mutum da zai iya daga hannun shi yana daga cikin muhajir akwai wani mutum da zai iya daga hannun shi yana daga cikin ansa to in baka daga cikin muhajir baka daga cikin ansa me ya dage sai walladina taba'uhum bi ihsani sai wannan suka biyo bayan su da ihsani biyo bayan su da ihsani shine rayuwa kan aqida da suka rayu rayuwa kan manhajin da suka rayu kar ka saba musu sannan kuma da neman musu gafara wajen Allah akan duk abin da ya gabata to sannan wannan shine abin da ya faru Dan haka a cikin suratu suratul hashir Allah ta'ala yake cewa lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu suna zaune gaban annabi muhajir sai Allah ya nuna sai ce ula'ika humus sadiqun ga sanan su ne masu gaskiya yasa an kana so ka shiga tawagar masu gaskiya to ka bi zugan sahabban manzan Allah sannan Allah ta'ala ya ce walladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wanda suka zaunar da gidajensu saboda imani ga wanda suka zo ganin su baki suna son wanda ya hijira ya zo ganin saboda addinin Allah kuma suna fifita wanda ya zo ganin su baƙo saboda bukata ta duniya sai Allah ta'ala yake cewa wa man yu ashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun bayan ya gama in baka daga cikin muhajir baka daga cikin ansar sai yace ladina ja'u min ba'dihim wanda za su zo bayan muhajir da ansar ga aikin da Allah ya sa mu ya sa ni ya sa ka, sai yace yaquluna mu dinga cewa rabbana ghafir lana Allah ka gafarta mana sannan wal ikhwanina na sabaquna bil iman Allah ka gafarta mu ƴan uwanmu wannan suka riga mu zuwa lahira da imani sanda Allah ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar sai nan ya faɗa sai ce walladina sabaquna bil iman yadda suka riga mu zuwa ga addinin haka kuma suka riga mu zuwa gaban Allah da imani sai ya ce na rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Allah kada ka sanya kiyayya a cikin zukatan mu akan wa'ancan mutanen masu imani rabbana innaka ra'ufur rahim shi yasa zaka ga ahli sunna duk sahabban da aka kira sai mu ce radiyallahu anhu eh Allah ya ƙara zazzaga masa yadda in an kira wani mu ce wani wani radiyallahu anhu wani wani radiyallahu anhu Allah ya ƙara zazzaga masa yadda kamar yadda Qur'ani ya faɗa shine sha'aruhum takin su radiyallahu anhum waradu anhu laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim don baka daga cikin wannan kasan na uku baka yi imani da abin da suka yi imani ba baka rayu kan aqidar su ba da manhajin su sai Allah ya ce alamtar ila alladhina nafaqu baka ga wannan suka yi munafunci ba yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi kenan a duniya imma yanzu muhajir ko ansar wanda yanzu mun ittifaqi babu su to in babu su sai alladina tabauhum bi isan duk wanda bai kan manhajin da sahabbai suke da aqida da suka kudirci to billahi ko ya zama kafiri tsantsa ko kuma munafiki tsantsa wannan haka duniyar take tafiya shi yasa Allah yake quluna li ikhwanihim alladina kafaru min ahli kitabi suna faɗa ga ƴan uwansu kafirai daga cikin wato ahli kitabi shi yasa wanda suka fara zagawa annabi sahabbai a garin madina su ne munafikai dama dan Allah ya ce wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas sai qalu anu'minu kama amana as-sufaha yalla mai imani kamar yanda wawaye suka imani so ai wawaye sahabban manzon Allah Allah ne ya fara raddi da kanshi akan wanda ya taba sahabbai yace ala ku saurara kalimatu tanbihin wastiftahin innahum humus sufaha'u su din su ne wawaye sannan sun ce ya ƙuluna la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna a aazzu min hal azal Allah ya ƙara mai da martani yace walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinna al-munafiqina la alamu. sai kenan tunna sunna ce ta Allah in an taba sahabbai ya mai da martani mu ma muna kan sunnar Allah duk wanda ya taba sahabban annabi to ya jira kuma martanin da za mu mai to saboda haka shi yasa Allah ya ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi ta da in kun yi imani kan abin da suka yi imani da shi to kun shiri in ba a shiri ba in ba a yi haka ba to ana kan bata da ruɗu da haniya Allah ya kiyaye wa in ta wallau in ko kuka juya baya kuka kin imani fa inna ma hum fi shiqaq to da ku zauna cikin sabani ne ai ta buga sabani da ruɗu da hayaniya kawai kuma da abin da ya kawo ake ta wannan rigiman barin sunnar manzon Allah sai kawo ake ta hayaniya barin manhaji na sahabbai sai kawo ake ta rigima da hayaniya na rage da Allah a dawo kan Kur'ani da sunna da fahimtar magabata ka gani eh kowa yana jin mafi yawancin tafsiran da ake wanda yake makarantar da suke yin tafsiri makaranta ce ta sahabbai sai ka ji bambancin ba yawa kai wani lokaci wasu abubuwa ne ake yi sai ka ji da wannan da wannan lafazin da wannan yi amfani da shi wajen karantarwa ba shi wannan ba amma sai ka ji duk ɗaya ne ba bambanci yadda wannan zai zai ce abdullahi dan abbas ya ce Eh, mujahid ya ce muqatil ya ce wane ne ata ya ce abubakar ya ce umar ya ce usman ya ce wancan ma haka za ka yana yi ba tafsiri ba ne ake da molanka kawai shaci faɗi a'a ba haka ake yin shi ba to yin ya zama to kowa makarantar da zai yi tafsiri daga makarantar sahabban annabi ne to saɓani zai gushe cikin al'umma amma ta yaya zan zo ina ina cewa ga yadda abubakar ya fassara aya ga yadda umar ya fahimta abdullahi dan masa'udu abu musa al'ashari wane ne wane ne kai wani mutum ya je ɗauko wani mutum da ya mutu a kwana-kwanan nan sai ya zo kuma ya ce wai shi zai fassara qur'ani aje fassara intan kaga ai ba zai taba yiwa ba saboda su sun koyi karatu daga bakin malamin da bai kuskure shine manzon Allah dan Allah ya bashi tafiya ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha ta kenan tunda sun yi karatu a makarantar da babu irin ta a duniya da zai gani din mutane daga fada kuskure a dauki addini yadda suka fahimta a wajen malamin su shine manzon Allah amma malamin da zai karantar da ni ko ya karantar da kai ya karantar da wancan zai yin kuskure amma su malamin da ya karantar da su baya yin kuskure Allah ya tsare shi daga ya kuskure ba zai kuskure ba to saboda haka Allah ya ce in ko suka juya baya suka kiyarda to suna cikin sabani da rudu inda Allah subhanahu wata'ala saboda haka wannan shine abin da yake kawo rudu a ta hayaniya saba sunnar annabi kuma dama mun faɗa babu yadda za a saba wa sunnar annabi Allah ya bar al'umma ta zauna lafiya fa sai ya kafika humullahu Allah yake da sannan Allah ta'ala zai isar maka Allah zai saka maka sai ya sa kayirin jai akan makiyanka wa huwa samiu shi Allah as-sami'u mai ji ne ga duk wanda ya imani da shi sannan al'alimu Allah yana sana ga wanda yi imani da shi imanin na ƙarya ko na gaskiya Allah yana sane wa minan nasi man yaqulu amanna billahi Fa'iza, fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka azabillah wa Wani in ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna eh ya wayna la yaqulunna inna kunna ma'akum in bala'i ya zo sai sai sun yi imani in bala'i ya zo sai ka ga mutum yana mai da wannan azabar Kamar wata azaba ce daga wajen Allah saboda mutane sun tsane shi sun mai kana amma in taimako ya zo daga Allah sai a dawo wajen masu imani sai a ce ai dama muna tare da ku sai Allah ya ce awa laysa Allahu bi a'lama bima fi suduril alamin wa la ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna almunafiqin Allah ya san masu imanin gaske kuma ya san wato wannan suke makaryata ne wannan shine lokaci yana hararar mu kamar yadda muka ce akwai abubuwa da yawa a cikin wannan ayar sai da na usmanu Allah ya ƙara masa yadda sirikin manzan Allah ɗan aljannatin a duniya mutumin da mala'iku suke jin kunya an tabbatar a tarihin duniya kakabcin da Allah ya kafa ta hatta ƙari babu wani ɗan adam a doron ƙasa da ya taɓa auren ‘ya'yan annabi guda biyu sai sai da na usmanu amma mutumin da mala'iku suke jin kunya amma sai da aka samu wasu matsiyata marasa mutunci suka je suka yi atakin in sai da na usman a gida suka kashe shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai da na usman yana zaune a gida kamar yadda da da lokaci da mun karanta tarihi kaɗan daga cikin abubuwan da suka faru wannan tunanin ya samu maka ga daga cikin guraren mu da za mu fara bayan sallah masallacin da ake ce masallacin adarka ke sai mun karanta hukubatun minat tarihi kuma sai mun karanta shi daga bango zuwa bango duk abin da aka shiga na tarihi aka yi ƙarya aka ɓata shi to mu karantar da mutane ingantaccen tarihi ga abin da ya faru a musulunci sai da na usman yana zaune wasu suka je suka shiryo cewa sai da na usman azzalimi ya naɗa wani a can shugaba ɗan uwan shi ne can shugaba ɗan uwan shi ne tuhumomi da yawa da ake tawa sai na usman aka zo aka zabarar da mutane suka zo wajen su dubu shida suka ce za su yi aikin hajji ne ba su faɗa ba da niyyar kuruji sai da suka zo a lokacin mafi yawancin sahabban manzan Allah ba sa cikin garin da sayyidina Usman yake su ma sun tafi aikin haji suka zo suka yi atakin ɗin gidan sayyidina Usman suka aka hana sayyidina Usman abinci kai bal har sai da ta kai ruwan da sayyidina Usman zai amfani da shi ko ya sha ko ya sallah aka hana shi limamin da ya naɗa yake wa mutane sallah aka zo aka cire shi su wa'annan yan tawayen suka kawo limamin suka sa wani ya zo ya shiga gida ya ce ya zai ya kalifan banzan Allah ya ce kana ganin mutanen nan shugaban da kasa sun cire shi sun no sun sa nasu yana wa mutane sallah amma abin mamaki abin da usman yake cewa ya ce kai sallah tare da su domin sallah wani abu ne wanda al'umman musulmi take haɗuwa a kan shi in sun yi ta da kyau ka tare da su in sun yi abin da zai bata sallah kar kai sallah tare da su ya ba shi wannan wasin ya yace mai ji wannan a lokacin da da yawa daga cikin sahabbai sama da ɗari bakwai a ciki akwai Hassan akwai Husaini akwai Abdullahi bin Zubair akwai Abu Huraira suka ɗauki makami cewa za su tafi su difa'i akan jinin Usman sai da na Usman ya yace bai daba inda in dai saboda saboda ne ba za a zubar da jinin al'ummar manzon Allah ba saboda shi ya ce a bai shi ya zo. abdullahi Ɗan umar yace ka san abin da mutanen nan suke da bukata kanka? Ya ce a a ce so suke ka cire rigar kalifanci a matsayinka na kalifan musulmi Ya ce amma abin da nan faɗa maka in baka cire to cire yau kuma ba zai hana ka mutuwa ba kuma dole za ka mutu kuma daga baya za ka buɗe ƙofa duk sanda mutane ba su yarda da shugabansa ba to su shirya gurbi je a kai mai hari a tsorata shi ya ce ya sauka daga kan mulki kuma dama annabi kafin ya bar duniya ya ce Allah zai ɗauki rigar shugabanci zai sa maka wasu za su zo da ƙarfin bala'i sai sai ka cire karka kuskura ka cire ta dan manzon Allah ya je dutsen Uhud yana kan dutsen Uhud dutsen yayi motsi da ya motsi Abubakar yana kai Umar yana kai Usman yana kai manzon Allah ya daki dutsen da kafa yace masa ka ya kai dutse domin akan ka akwai annabi da kuma siddiqi da shahide guda biyu kuma samun matsayin shahada a wajen Allah matsayi ne na uku wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allah alaihim min annabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa sannan yace zalika fadlu min Allah wannan wata falala ce daga wajen Allah subhanahu ta'ala. sai da na Usman yana cikin wannan halin aka yi duk waɗannan abubuwan yana karatun ƙur'ani littafin Allah wasu suka hauro suka zo suka kwantar da silikin manzan Allah suka yanka shi ya zo daidai wannan ayan fasa ya kafi ka humullahu da sannan Allah zai isar maka jinin da aka yanka Sayyidina Usman ya yi tsattuwa wannan jinin malamai suka ce yana jikin ƙur'anin da Sayyidina Usman ya yi karatu kuma sai an je gaban Allah da shi a haka Allah ya ce fasa ya kafi ka humullahu da sannan Allah zai isar maka Allah sai ya saka maka hassan bin sabit yana cewa dahu bi ashmat unwan sujud bihi yaqta al-layla tasbihan wa qur'ana sun yanka dattijo wanda kanshi ya takuda da fari da baki wanda in ya yanke dare banda yi ma Allah tasbihi da karatun qur'ani ba abin da yake amma aka samu wasu marasa mutunci suka hauro suka zo suka yanka sayyidina usman to wannan yana daga ainihin wato ciki saboda haka muna ganin lokaci yana hararar mu akwai wasu tambayoyi masu muhimmanci sai gobe idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu sai mu ainihin wato amsa wa'annan tambayoyin Allah subhanahu wata'ala muke roƙo ya shiryar da mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk eh